masu kallon da sauraron mu barka mu da barka mu kuma da sake sauraro da ku hamsa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a biyo mu sau da kawai a cikin wannan shiri namu na wato filin gaskiya filin gaskiya hili ne wanda yake bamu damar wato tattaunawa bisa kan abubuwan da suke cima al'umma tuwa kwarya yau ma Allah mai kowa mai komi ya kawo mu a cikin wannan fili wanda ni Omar Rigo da nake jagorancin shirin da kuma abokan aikina da suke kama muna gabatar muku da shirin wato zamu kuma yi muku zamu gabatar muku da sabon shirin na filin gaskiya yau hilin namu na gaskiya zai maganta ne bisa kan wasu abubuwa masu zawa ko kuma wani abubuwan zawa nan gaba wanda kowa ya san nan kasan mutum Nijar insha Allah watan Disamba mai kamawa yana dauke da wato zaɓuɓɓuka daban-daban kama daga zaben wato kananan hukumomi na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. wanda kuma wato dole ne idan ana yin shi sai an yi farfagandin neman zaɓe a ciki wanda kuma wata rana wannan farfagandin da kuma zaben kanshi yakan kawo tashin hankali a cikin kasashe da dama lalle kowa ya san wato ana so a samu kwanciyar hankali da kuma wato zaman lafiya mai ɗorewa dole ne sai an samu wato zaɓuɓɓuka wanda kowa daga cikin al'ummar ƙasa ya yarda su musamman ma wato ɓangaren 'yan siyasa daban-daban idan ka ɗauka a ƙasar mu ta Nijar akwai wato bangare guda uku masu rinjaye 'yan adawa da kuma 'yan baruwana wanda wato su ne kowa yakan nema ya jawo abin mulki ya dawo a bangaren shi to a cikin wannan jaye-jayen mulkin ne wata rana akan samu wato sabani ga mutanen da wasu in ba su ci ba wasu kuma suna ganin kamar wato an yi ba daidai ba a cikin hakan yakan kawo yakin haddasa wato tashin hankali a wasu kasashe mun gani irin yadda wato zaɓe ya kawo tashin hankali har da kashe-kashe wanda da kyar har yanzu wato kasar su bata samu kwanciyar hankali ba wani irin hanya za a bi wato nan kasar mu ta Nijar a gudanar da wannan zaɓe a cikin kwanciyar hankali da kuma wato zaman lafiya wanda zai bada wato dama a samu wato shugabanni wanda za su yi jagoranci a cikin ƙasa wanda kuma kowa yarda da shi abin tambaya anan shine menene al'umma ƙasa gabaki ɗaya wani irin gudunmuwa ne al'umma za ta kawo wato domin samun wannan kwanciyar hankalin da kuma wato samun shugabanni wanda kowa ya amince da su su kuma bangaren 'yan siyasa miye nasu abin yi miye ya kamata a ce sun yi kungiyoyin warar hula wanda kullum wato su ne suke jan hankalin al'umma da menene su ma za su wata irin rawa za su taka wa'anda ake amfani da su a kowane lokaci su ne matasa wace irin gudunmuwa ce matasa za su kawo a cikin kwanciyar hankali mai dorewa da kuma wata hanya za su bi domin waye ma 'yan uwansu wato kai a domin tabbatar da wato kasar nan kasar mu ce babu kuma wanda zai hoto daga wani wuri ya gyara mu ita idan ta baci kuma zaɓe abu ne wanda bai kamata ba a ce an yi hada saboda shi domin wato dole ne sai an samu jagora kuma dole ne sai an samu wani wanda ya ci sai an samu kuma wanda bai ci ba Ah, domin wato tattauna bisa kan wannan maudu'i na yau wanda kowa ya sani yana ɗaya daga cikin maudu'i masu yauni ko kuma masu wuya a tattauna kan shi Ah, muka gayyato malamai daban-daban wanda kuma kowane daga cikin kungiyar shi yana taka rawar a zo a gani domin shan hankalin al'umma domin kawo kwanciyar hankali da kuma wato zaman lafiya mai dorewa akwai wato anda garba musa wanda shine shugaban kungiyar nan ta matasa wadda ake ce da ita rgrn wato wadda kuma kowa ya sani irin rawar da suke takawa domin wato waye ma matasa kai da kuma wato al'umma kai domin a samu kwanciyar hankali mai dorewa a cikin ƙasa. a barka barka muna lafiya barka lafiya lo na gode na gode madalla akwai shariri wato labo saidu wanda mamba ne na cikin babbar kungiyar nan ta wato mpcr wanda kuma so tari shi ma wato idan muna da bukatar a tattaunawa bisa kan irin wa'annan maududin mukan kirawo su domin wato su masu bada irin albarkacin bakin su domin waye ma al'umma kai jariri barka muna lafiya ku na gode jariri mun shima hawo mai musami kwarai <laughs> to wadalla akwai wato sid muhammad wanda mamba ne na cikin kungiyar kungiya ta kasa ta matasa gabaki daya wanda kuma lokaci-lokaci shi ma muka gayyato shi a cikin wannan shirin dan yana ɗaya daga cikin matasa wanda suke wanzar da ko kuma ƙoƙarin waye ma matasa kai domin samun kwanciyar hankali da kuma waye ma matasan kai domin ci gaban ƙasarmu a kowane lokaci. Sidi. Barka Sidi. Muna lafiya. kai ma an daɗe mu gaji juna ba mun daɗe sosai insha Allah rabi ah, jama'a assalamu alaikum wato kun ji maudu'in mu na yau wato wanda za mu tattauna a kan shi shine wato wata hanya ce za a bi a cikin ƙasar mu ta Nijar a gudanar da zaɓe ah, wanda kuma kowa ya amince da shi kuma a samu kwanciyar hankali ah, bayan an gudanar da zaben wanda kuma an sani a tun yanzu hukumomi kowa daga nashi bangare yana irin kokarin shi na ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar nan musamman ma ta hanyar waye ma mutane kai wannan abu eh, ya shahi eh, kusan kowace kungiya ta hula wadda Eh, a yanzu haka suna cikin kokari na ganin an gudanar da wato aiki a cikin hukumar zaɓe mai cikakkun milki domin wato samun zaɓe mai inganci wanda kowa ya rashi eh, president yana ɗaya daga cikin mutanen da ma idan aka bincika wato kun sha yin kira domin a ganin a gudanar da zaɓe a cikin ƙasar nan wata irin gudunmuwa ce ya kamata a ci al'umma ta kawo domin a samu kwanciyar hankali a bayan zaɓe. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, malam umar rigo ina godiya ta musamman zuwa gare ka kuma zuwa ga wannan na ku saboda kowane lokaci kuna kiran mu domin mu zo bakin mu bisa ga abubuwa waɗanda ka tahiya cikin ƙasar mu yau sai in ce alhamdulillahi an zaɓo maulidi wanda yake shi na a bisa lokaci <laughs> ma'ana lokacin zaɓe hmm. lokacin yakin zaɓe da irin yadda ya kamata a yi a gushe ma abubuwa masu tahowa ga zaɓe yau sai in ce maka insha Allahu rabi ƙungiyoyi nan Nijar na matasa na horar hula da duk inda ƙungiyoyi suke suna ba da gudunmuwa su daidan gwargwado bisa ga suga an yi wannan zaɓuɓɓuka lami mu a matsayin mu na ƙungiyar horar hula tun ba yau ba ina ganin tun lokacin da an ka kafa wagga hukuma mai zaman kanta ka san kamar ga yanzu sai ne ke permanent ita zabe mm. muna kowane lokaci zamuna tare da su muna ba da 'yan gudunmoyinmu wasu gabaki wasu a rubuce domin mun san wa gara yan Allah za ta saka kina sai in ce ga yanzu ga yanzu na ƙasar tamu gabaki ɗai saka bukatar gudunmuwa iri-iri saboda wanga zaɓe da ya kunno gani don in mun kaɗan leƙa baya kaɗan muna gani ko mu diba wajen makauta irin abubuwa wanda ka faruwa wanda ba mu fatan mu a ce sun faru cikin ƙasar mu mm. cikin irin gudunmawar da muka basuwa ina ganin alamun akwai gudunmuwa ta waye ma junan mu ma'ana in ka ko dan adam da ka gani shi bai cika goma ba tara ne gudu mm, mm. ko ya san abu ya kamata ka tuna mai da irin abubuwan da dokoki waɗanda ya kamata shi bi domin mu samu mu ba da mu don a yi abubuwan ga su kare lahiya saboda cigaban kasanmu mm. kaga bisa ga haka dole ina ganin ka zam dan horo hula ka zam dan baruwana ka zam dan majority ka zam ina inda cikin kasar kake inda har kasar ta haka ma ya cancanta gare ka ga yanzu ka yi taka tsantsan bisa ga wanga lokaci na ganin cewar wadda. an yi kokarin yin zaben ga lami lahiya an kare shi lami lahiya mun samu shugabanni na gari waɗanda za su dibe ciwon al'umma su yi maganin su mm. kina mu kira wanda a gare mu ga dabor ƙungiyoyin harfula su hito kwansu da kurkatar su su tashi su bi hanya rame rame godabe godabe domin su ga sun waye ma juna 'yan ƙasa ga kai don mu samu mutum wanga guri na alheri wanda muka faɗa 'yan siyasa su ban bar su wasu ba za su ci gaba saboda yau yara ta da gare su su samu su yi tarurruka na ladabta eh militan insu ba wai irin taro wanga na ka zo ka hira takarda ba na ganin ka furta wani abu wanda na santar da zama sai kona ba a'a su yi taro na waye ma militan insu kai domin su kwatanta musu ce da zaɓe muka hwata a yi nagari muna hwata a ce ƙasar mu ta shiga sahun gaba garo duniya kenan kaga shi wanga al'amari kamar da ni zana maka abu na wanda ya kamata kowa da kowa shi ba da gudunmuwar shi shi ciwon ƙasar ga shi san in ta gyaru shi in bata gyaru ba mu mu duka baki dai kina ni kira wanda nika yi babba ina yin shiga gwamnati gwamnati ta yi taka tsantsan na ƙetare abubuwa waɗanda za su taka dokokin ƙasa waɗanda za su sa ha 'yan ƙasa su ga an yi wani layi ko an taka dokar da za su sa su yi rashin ladabi ga gamayya kina su kiyaye su hwaki su bar hukuma ga ta zaɓe da aka ce ma seni sunanta commission electoral national independent hukuma mai incin cikakken inti su barta ta yi zaɓen ga lami lahiya kar su shiga su yi wani zakar katsalan cikin aikin su. seni kuma sai in ce lalle ga yadda sun karo aiki zuwa yau sai mu ce alhamdulillah dan suna kiran mu kowane lokaci muna batawa muna ganin irin abubuwa waɗanda suka wallahawa su kara ɗaukar kurash ɗin su yi shi turawa amma na su ga kamar babu su babu su babu ruwansu da kowa babu su gurin yan majority babu su gurin yan babu ruwana kun babu su gurin adawa su ƙasa suka yi ma domin su tsara yau ni yara ta gare su ina ganin na zo wa lokacin da sun karance su dukansu daga shugaban su nan duka mamba su rance kowane ya rance ga inda ya kamata shi rance e ina ganin alamun su zanki tunani kullum da wannan rantsuwar sun kai domin ta zama musu kamar wani abun alfahari don su samu su yi organizan wanga zaɓe a yi shi lami lahiya saboda ci gaban kasanmu. Masha Allah. Ah, <clears throat> Jariri, wato zaɓe shi ne tushen wato zaman lafiya a kowace ƙasa idan an gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da kuma ah, yarda kowane ɗan ƙasa. Wace hanya ce za a bi wadda za ta ba da amincewar wato duk 'yan siyasa su yarda da yadda aka gudanar da zaɓe. gaisuwa ta musamman ga kafofin watsa labarai tambara da suke ba mu kowace dama da mu wayi ma al'ummar mu kanu bisa kan abubuwa da ke wakana mhm. yau maudun da ka ɗauka bisa kan ya za a yi zaɓe na lami lafiya kuma kowa ya yarda da zaɓe amma kayan in ba da amsa bisa ta kamata a ce na yi wa bita mhm. bisa kan wani cikin wani hali ne wanga za a wanga zaɓe mhm. sanin kowa ne dai ina ganin eh, farko ne shugaban ƙasa da aka zaɓe shi za ya ɗauki alƙawalin ƙarshen wa'adin shi zai ba da mulki ga wanda zai gadon shi mhm. shine na farko ne na farko mhm. a jamhuriyar Nijar sanin kowa ne kuma a yanzu da muke muna cikin wata annoba wadda ake ce ma coronavirus mm-hmm. sannan kuma muna cikin halin rashin tsaro mm-hmm. cikin ƙasan mm-hmm. wannan hali shine ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar suka sa doka ta ɓaci cikin wasu jahohi ko cikin wasu departament departament ka sanin kowa ne a lokacin da aka yi wata magana mai muhimmanci. mahimmanci ke komi da lahiya mm. lokacin da aka kawo zancen covid-19 akwai wata jiha ta tara ta nijar wanda ake cima diaspora to ba a samu dama ba aka je su aka sa su cikin girgam ɗin zaɓe to ba an ce ba dai ba za a yi ba ne ba don saboda malati ne zo annoba ce ta zo ba a samu ba kai mm. amma daga baya na ga an ciwo matsala matsalai sannan kuma sanin kowa ne zaɓe iri biyu ne a harawa a sha uku ga watan disamba mai zuwa za a zaɓen konsila konsila sannan kuma 27 ga watan disamba an allah ya gwada mu za a zagaye na harko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki mm-hmm. to kowa na fatan a ce wanga zaɓe mu dai 'yan horar fula wajen mu ta mpcr ta kamata a ce kowa ya addu'a Allah sa a yi lahiya ƙari lami lafiya amma za a yin shi ne lami lafiya sai an bi wasu hanyoyi saboda ta kamata a ce mutane su san wani hukumomi ne yaunin zaɓe rataye kansu mm-hmm. constitution ɗin tamu ta 20 ga watan novemba ta 2010 ta ce wanda yauni ya rataya kan shi ya tsara zaɓe ita ce wannan hukumar zaɓe mai zaman kanta mm-hmm. wanda tana da wa'adi na shekara biyar mm-hmm. ta zartar da aikinta ko duka ta ce sannan kuma sanin kowa ne inda ake aje kuwar takardu in ya sa za konsula ne dole sai an ta cikin jihohi inda tribunal suke can ne ake ajewa mm-hmm. sannan zaɓe kuma na 'yan majalisa dokoki da na shugaban ƙasa shi dose ɗin aka aza ana kai shi ne minister de l'interior ake kai shi ministan cikin gida ta ake kai su su kuma daga nan sai su ɗauke su ce su je su kai ma babban kotun koli mai kula da constitution wadda ake cewa kur constitutional to ita ce ke ba da hurum ta tantance ta diba dose din wane ne ya dace a ce ya ta takara wane ne abai dace ba kuma an ta yadda ko wanda ba za su takara ba sai a ba da hujjoji me yasa tana yiwa dose din ne abai daidai ba ko ko akwai ka'idodi da mutane shari'a da ba su cika ba to sanin kowa ne in ana so a yi zaɓe lami lafiya na harin dai sai an yi an yi aiki da doka abu doka da oda doka mai ta ce akwai kundin zaɓe abinda ake ce ma code electoral sannan kuma akwai constitution de la septième republic wanga su ne ginshiki wanda in aka bi su duk ɗan takara duk ɗan siyasa duk kowane fati ya bi shi indiya ka'ide to in allah yarda za ya samu abin da yake so sannan kuma ita al'umma ita kuma tana da zaɓi duk 'yan takarar ta society ba daga wane ne ya yi mata ba cikin tsangwama ba ba cikin ba an tadar da hankalin mutane amma sai maka lura ga zancen da nake ma haka nan kowane ɓangare da ɓangaren adawa da ɓangaren eh, milki sai maga an taka doka musamman doka gomiya tara da ɗaya tas'in da ɗaya ta kundin zaɓe code electoral saboda an ce in dai ba an buɗe farfaganda ba wanda ke da dama ya je zanki zagaye ya zankin farfaganda ko da suke mm-hmm. mun ga yan adawa sun shi mun ga masu iko sun shi mm-hmm. kai har mun ga an ba ma an ba ruwan su ma sun zaga to yaya kuke so a yi abu mai tun tunda ku da ke ta kuke neman ku da kan kuna takawa kenan ta kamata a ce mutane wanda kuma nauyi rataya kan shi ja kunnan mutane su ne wannan hukuma mai zaman kanta mai tsara zaɓe ita ce sini ita ta kamata ta yi taka musu birki kowane ne in ya taka doka doka ta kamata a ce ta hukunta shi sannan na biyu mun lura cikin ƙasashe da yawa e kuma ana mun wannan gorin wannan abin ko cikin afirka ana cewa ana election tropicalism duk aka yi zaɓe mi ake ni da election tropicalize aka yi zaɓe daga baya abubuwa rigingimu ke tasowa mhm. ana salwantar da rayuka wasu suna mutuwa wasu suna gudun hijira da abin da bata kamata ba amma a turai suka ga da an kara zaɓe shikenan duka cikin kasashen duniya ba ƙasar da ake siyasa shekara biyar bisa shekara biyar manda daga farawa shi har ƙarshen shi sai Nijar kaɗai inda su 'yan siyasa masu neman mulki an adawa kenan kowane lokaci korafi suke ba su shirin a ce lokaci in lokacin ya zo su shi su kuma masu ikon sai su zanki biye ma yan adawa su ma su yi ta da siyasa mm. kenan ba ƙasa ake ma aiki ba sai ga mun zama ƙasa ce kowane lokaci siyasa kaɗai ake yi sannan kuma akwai wasu abubuwan da suke wakana in ake cewa election tropicalism ana amfani da matasa ana amfani da talakawa don a cimma wani buri menene za a ganin a kasashenmu ne ana amfani da 'yan tsara suka mm. ana amfani da ƙato da gora mm. don saboda kuma su uwannan da ke amfani da su za su ba su kayan maye ne in suka sha mm. in suka yi shikenan sai su aikata wani abu wani bi arin gizo ma ake yi da kurkun a da ake zaɓe zaga wasu suna aron gizo da ƙur'u tana yiwa masu aron gizo wasu ne ba a san kansu ba koko tana yiwa cikin wasu ƙasashe ma kai dai abin da ba mu fata mu ba mu fata, mu wani abubuwan da kyauka na wani wuri a ce ya zo cikin jamhuriyar Nijar musamman cikin wankari da muke ciki sannan kamata a ce kuma ba wanda ke da hurumin in aka yi zaɓe ya wallafa zaɓe ko da cikin whatsapp ne ko ko twitter ne ko ko instagram wanda yauniyar rataya ya hiddo zaɓe shi ne wannan hukuma nake ce ma ta sayi ita kaɗai ce ke da hurumi in ba a ta ba to za a kawo wanda za a sau ƙoƙarin a ce sun yi amfani da kafofin sada zumunta don su yi wallafa sakamakon zaɓe na jabu to shi na kawo tashin hankali cikin ƙasa abinda ba fata kenan sannan kuma sannan kowa ne yau mutane suna amfani da dukiya <clears throat> sai aka ga an yi amfani da dukiya rad zaɓe za ga mutane sun ta inda biro da vote wurin inda ake zaɓe kaga suna taya suna sayan ƙura wannan ya saba ma doka ko ma wane ne yi shi kamata a ce a hukuta shi an ana so a zamana lahiya to ka a bari wanga ya wakana sannan na uku mm. kamata ko na hudu ko na biyar to ko na biyar din dai <laughs> kamata a ce in za a zaɓe ka agogo da bambanci mm. akwai kafofin watsa labarai da ke hitowa suna bayyanawa kamata nan ita wannan hukuma mai sa ido basa kan abubuwan da yake wakana basa kan jaridu da kafafin watsa labarai ita ce csa ta sa ido ta gani kamata ya a ce kan mai iko kan adawa mintuttukan da ta kamata a bashi to a basu sannan kuma na shidda rigo kamata a ce in aka ce an zartar da hukunci in juje ce ya yi hukunci gane to ko ma wane ne a ce ya bi doka ya bi wannan hukuncin da aka aka zartar da shi don a samu a kwantar da a samu kwanciya hankali cikin kasa kuma shi wancan bai nuna kowa shi dan ba dan gata ba da koko bai da galihu koko shi ba da iko ne ka a ita dokan aka yi ta an yi ta ne bisa kan talaka an yi ta bisa gari ne an yi ta dan adawa an yi ta da wanda ba za kuma an yi shi bisa mai iko sai ta bugi kowa masha Allah sidi wato <clears throat> kowa in ya taso eh, idan ka nura eh, ko kuma mutane sun nura za a ji ana zancen cewa eh, duka abin matasa ne ake ma wato matasa abu yake faɗa ma yanzu ma idan ka saurari eh, magana mu kusan mu uku duka kowa ya yi kawo zancen matasa wanda su ne ake amfani da su domin eh, ta da zaune tsaye a cikin ƙasa a matsayin ku na wato jagorori na ƙungiya ta matasa wani irin eh, abu ne kuke yi wanda zai jawo ma zai jawo hankalin matasa domin su gane ƙasar nan a yanzu wasu da suke mulkin mutu su na tahiya ne kasar matasan ne suke wani irin ah, abu ne kuke domin su su gane abin yaunin yaran na zaman lafiya yaro yara ta yi a wuyansu to madalla malam rubu don kamin dawo ga tambayar ina so in muku godiya kama yadda yan wana suka yanzu don da ku tun wani lokaci da wani lokaci domin in ba da ra'ayin mu cikin maudu'in da kuka tsara cikin wannan jawarin naku don bisa tambayar da ka yi yau mu ƙungiyar mu ta ƙasa ta hido tsaruka da yawa tunda kun san kamar yadda kuka ce na matasa su ne a gaban duka wani tarzoma duka wani tashi hankali da su ne ake amfani su ne ake ce wani bi yan amsa shaɗan yan siyasa mm-hmm. don ka wannan duka abubuwa ne wanda ake amfani da matasa domin a cimma wani guri ko kuma a cimma wata manufa ta siyasa daban wadda kuma ba cikin wai a yi matasan amfani da su don alherin kansu ko kuma domin don ciwon kansu a domin a cimma wani ta manufa ce ta siyasa ko ta wani dan siyasa in kuka diba yau a Cote d'Ivoire a Guinea a ko ina inda da kotar zo mata siyasa matasa yana kasa gaba duk wani kone kone duk wani ta rayuwa duka wanda suka yi yawa matasa ne ke bada rayuwar tasu don ka a cikin wannan Mm, yanayin ne yau Nijar za mu shiga amma kuma mu matasan mu da zaman kamar in ce kamar suna sun gane da 'yan siyasa kamar wanda suke itilizansu kamar ba don suna so su bane duk matasan kamar muna da matasa ne masu responsibility masu da hankalin su ya kawo ya kawo wanda ba iya amfani da su an tuka abin da muke zama wanda za a yi amfani da su domin a cimma wata muna siyasa a yau kungiyar ta da jiya ta haɗu wani tsari na musamman wanda tare da muna aiki tare da eh, seni domin mu je duk a cikin jihohin Nijar duka jihohin takwas a ba matasa hamsin horo wanda za su taya su ma Eh, bisa kan kwanciyar hankali a cikin yanayin siyasa tun lokacin na zaɓuɓɓukan za su a nan Nijar. Don za mu ta cikin duka kowace jiha mu doki matashi matasa hamsin domin su ma su je cikin fadori cikin ungoyi ne cikin gundumomi domin su waye ma 'yan uwansu matasa da cewa zaman harka zaɓe ba dole ba ne don za a zaɓe sai an yi wani tashi hankali mm. an yi wani an tada zaman tsaye bai kamata ba zaɓe ya kamata a yi cikin kwanciyar hankali domin wannan zaɓe shi ma ya samu ya yi jerin eh, matsalolin ƙasa ba ya jerin kiris-kiris da suke faruwa a cikin harkar siyasa don cikin wannan tsarin muke kuma za mu ci gaba da shi cikin iska sai dai an yi da election kin za mu ci gaba da shi don wannan shi ne kamar gudunmu kuma wannan abu wannan tsarin mun saba yin shi ba ma wannan election duka election da suka wuce ƙungiyar tamu da wanda suka da suke shugabannin tare da suka wuce duka sun saba yin wannan tsari domin matasan nijar kamar yau in kuka diba sun hara su ma da kansu yin siyasa ko ke wasu su yi amfani da su da yau su ne da kansu suke hitowa su yi siyasan kuma su ne su mai gurbin wannan 'yan siyasan da suke yau amfani da su don a yau ina ji matasan nijar in kuka diba abun kamar huskar ta sake ba kamar da bane don kun ga shine wannan tsarin da muke yi kuma in kuka diba kamar yadda yan wani suka ce kama muna da kama ofisoshin ko kuma kungiyoyi wanda suke tsarin election a haro daga kur constitutional zuwa seni zuwa seni communal decentralized sauransu duk wannan kungiyoyin ya kamata su yi aiki bisa harkar doka bisa abin da doka ta ba su yin ci su yi bas su sa kama su yi aiki don wani kuma ko kuma wani bangare shi yake kawo tarzoma duk da kuma tarzoma ta tashi wai ba in siyasan ba ne a'a wannan eh, ma'aikatan ne ba su yi aikin su ba ko kuma wannan ofishin kungiyoyin eh, eh, ne ba su yi aiki ba don ya kamata mu namu su ne a wannan kamar inda ya kamata a fara gyarawa daga nan ne daga wannan kungiyoyin in suka da wannan ofishuka inda suka samu suka tsara zaɓe na kirki wanda bai da <clears throat> bai da matsala ko guda ina ji kasanmu za ta za a samu kwanci hankali kuma su bar kamar yadda Eh, president ya ce kamar su bar ɗauka hidin jayi kamar su ɗauki wajen adawa kuma wajen yan bar ɗaukan bangare guda bangare guda fa mm-hmm. don ya kamata zama independent kamar da sunan su ya dace independent shi ya kamata su in dai suka yi haka to ina ji kasan mu za ta yi ta kuma za mu yi election cikin alheri kuma kusan Niger muna da tarihi na election na cikin kwanciyar hankali mun saba gani a yi da election shugaban adawa da shugaban wanda aka zaba su je su yi su yi tare su zamna tare su tamna amma yau muna gani wasu yanayi wanda gashi nan wanda bamu saba gani shi ba amma na san da yan kasan mu Nijar ba su shiga cikin wannan eh, gurbataccen ra'ayi masha Allah eh, president eh, yanzu ya kawo bisa kan daidai magana ta na cewa kowa yana watan a samu kwanciyar hankali a cikin wani zaɓuɓɓukan masu zuwa amma 'yan magana kan ce laraba mai kyau Eh, ko kuma juma'a mai kyautar rarraba ake ganin ta eh, muna ganin wasu yan abubuwa da suke kamar tsammanin ake tsammanin eh, akwai wani yan jayayya tsakanin yan siyasa kana ganin irin wannan jayayyar tana iya kai mu mu kai zuwa zaɓe a cikin kwanciyar hankali ba an samu wato matsala ba in kuma eh to kaka za a yi a magance ta to malari ko kasan shi abu tun an ka ce maka abu akwai hamayya ciki mhm. dole na sai an samu wasu yan gusurin tsohon ya hausawa amma mu muna Kyauta ta zaton in ha commission electoral national independent ta tsaya hakan ga hukuma mai cikakken inci ba ta sauraren kowa ba ta shikara kowa ba ta cikin kowa ina tsammanin duwan ga abubuwa ana biyuwa a su shi yasa aika shi ce maka akwai aiki kwarai gare mu ga 'yan ƙasar nijar gaba kiɗai na mu tashi mu ƙara dibawa da kyawu cikin madubi da ƙasar gata tamu ita ɗaya ta gari mu ba mu da wata ina ganin alamun na shi duka da yawa abokanai da sun kai magana in ka lura cikin manganin su duka akwai kamar alamun kan magiya waye mm. sai in ce maka za a ga mutum cikin party politik amma wani bi ra'ayi wanda party zai ba suwa na tattar da nan shi bai shi mm-hmm. dan mutane sun sha gani yau yawanci alhamdulillah sai ka iske waɗanda ka a neman wasu structure in society civil ta in kwasai da lajina sana in mami mutane na wanda Allah ya sa sun yi karatu mm-hmm. in ka yi karatu ana kyautata zaton ka mallaki hankalin kanka da ba duk abu za ka tahiya ka yi ba yi ina nuri bisa ga haka ina ganin rigo sai in ce maka duk irin takardu wanda mun ga ana furtawa ana hisuwa mu ba za su ta samu da hankali ba ko da muka son a yi gudata ta a ci gaba da waye ma juna kai a ci gaba da waye ma 'yan ƙasa kai da ƙasa wa ga ta tasu su masu bi iko iko na suka nema don su samu su yi ikon ƙasa mhm. don su samu su yi ikon ku kenan ina ganin alamun yalla kar su zan ka ku bi su don ku zo ku kama a taki a ji mu mhm. yawanci ma in ka lura ai kamar da na ce makan magiya waye mutane sun gani sun ga iko yiri bale ga iko inda ya kawo ga yanzu na sai ka ashe kana siyasa kai dan siyasa ka kama mutum ya hayo amma babu wanda ya kaso masu wadan shi kenan bisa ga haka ya zan kamar lison ga mutane su tashi siyasa dole na lalle kayi ta ya zan da shi kayi ta saboda sai inda ya warware man CV ka zaka a kwamfuta kanin kasa amma kayi shi cikin mutunta dokokin kasa kayi shi cikin ka kimanta darjanta kanka dabor babu wani gundun goron da wani ƙasashe baka don ka tadda husumi cikin ƙasar ka taka ta kanka kina ina ganin alamu ya kamata a ce masu hannu da shuru su yi ƙoƙarin tallafa ma ƙungiyoyi musamman kashi abinda da kwasai da ta ce wanga aiki na babba sun ka ɗauko tukuru wanda in an ka kama musu muna ganin alamu za mu cimma burinmu na a yi shirya wanga zaɓuɓɓuka lami lafiya cikin ƙasarmu kina ina son in akwai wasu ƙungiyoyi ire-irensu su ƙara inisiyan wasu abubuwa da yawa waɗanda za su samu ba nan ya mai baɗai a ta cikin gudunmomi ko ina domin mutane su ba da gudunmuwarsu su gane da ƙasa ta aka yi ma su gano da yin zaɓe cikin kwanciyar hankali shi na son ƙasa shi na ci gaban ƙasarmu kena waɗanda ka buƙatar tallafi a tallafa musu musamman kwasai da yunis bisa ga su cimma wannan guri eh zan yi wani ƙorafi in ka doka sai in ce maka yawanci mm. in ka ga ana zaɓe in ka ga ana hidda takardu 'yan siyasa nan su yi nan su yi nan su yi kamar yadda abokina ce ne e ya kamata a ci kotun tsarin mulki eh, da siyani da sauransu su riƙe da duk yawancinsu mu mun yi imani mun gani yawancinsu duka a sarmantina da ta cina mm, su zan tuna da duk aktin za su pose da rantsuwar da sun kare kena ina ganin wurin tace dosi na wane na ya cancanta shi takarar shi ta kasa ya kamata su yi tsoron Allah su yi shi yadda ya kamata cikin mutunta dokokin kasa muna ganin alamun irin wanga shi zai sa a kiyaye kasanmu ta samu ta yi wanga zaɓe labi lahiya kena muna kira gare su dole su dibi Allah su dibi kasar ka su dibi wani can a'a in ana dibin wani wani bai zo wani wani a dibi kasa. wanga kundaye da mun kai rarra su kundin tsarin kundin tsarin mulki da kod electoral da mun kai rarra shi mu bi su sau da kafa mu kiyaye sai ka aske mun yi wanga zaɓe lami lahiya salmu alum dan ƙasar ga mu mun sani in ka zo wata ƙasa yau da yawa mu mun sha balaguro mun gani sai ka sha ana zana Nijar cikin kasashen da sun kaɗe tsara zaɓe Kena mu yi ƙoƙari mu riƙe wannan ran namu mu yi ƙoƙari mu riƙe wannan kima ta ƙasarmu domin ƙasarmu ta cika ba. kenan har da ba a aihawa ba su zamanto sun iske wannan tarihi kuma sun yi unhwaɗi shi masha Allah ah, eh, mun ga jariri wato ɗazu ka ɗauko ta magana na cewar ah, abubuwan da suke yawan tada ma mutane hankali shine wasu su bada sakamakon zaɓe tun kan a ce hukumar zaɓe ta bada wanda kuma mafi yawa a cikin ah, sabbin kafofin watsa eh, sabbin kafofin sadar zumunci da na yanzu wato da ake amfani wajen facebook da sauransu ya ake kaka sa a yi ɗan ƙasa su gane Eh, wa'annan abubuwan wasu idan suka faɗi wani sakamakon ba na gaskiya ba ne haka za a yi wato in ƙasa su san wa'annan kafofin watsa labaran ba daga nan ba ne ya kamata a ce an ba da wato sakamakon zaɓe. e to kayan um, in baka amsa ɗazu ka yanke ni ina ba da abubuwan da ke kawo tarzoma <laughs> eh, to muna fatan ga yanzu ka san akwai rashin jituwa da ke da kwai tsakanin 'yan adawa da masu mulki mm. musamman kasan sun yi baram-baram zaman taron da suka yi na abin da ake ce ma tun tunda akwai wasu abubuwa wajen kundin zaɓe wanda ba su rubuta suna ba kuma ga yanzu magana da ke ma 'yan adawa kujerunsu suna can babu kowa saman su wajen su kenan ta kamata a ce mutane su ga ƙasar ga tamu ta nishar ƙasar ga tamu su yi tausanta ta haito daga muna cikin kalubale da yawa suna gabanmu musamman yau basa kan talauci da fatara da ya gama duniya musamman basa kan wanga waga cuta ta coronavirus to ta kamata mutane komai za su yi su ke gara kima ƙasa kas su ga kuwa abin da su za samu ko ko abin da farti ɗinsu su zai samu yau suna nan goba su bane ba amma shina da kyau in ka gushe ka ta yi kabar tarihi wanda ko da mutane suka zo za su ce a lokacin 'yan siyasa sun samu abubuwan da ke na kasashen waje na asha mu mu Allah ya kare mu da su musamman muna kira da babban murya malamanmu da ke kowane lokaci suke mu addu'a saboda inda a ce wasu ra'ayin 'yan siyasa ne ya wasu ba san ma da sun so ma Nijar in ta gami gaba daya amma da yake yin magana ne suke so abin ne suke so kana amma kuma Allah shi ke yin abin da ya ga dama a cikin kasar Nijar to muna kira da babban murya su 'yan adawa da su masu mulki su san mulki Allah ke da shi kuma Allah har ya zaɓi wanda zai ba wanda zai cin wanga iko wanda zai cin gadon ƙwarai su amma mu ne mutane suke hauka su ne suke ta hauka a ta abubuwa ana wasu suna adawa da ƙasan mata mu su kuma masu ikon suna ganin yau suna amfani da karfin iko da iko da musamman motocin iko da kudin gwamnati ana yawo abin da ya saba mu doka ne in za ka siyasa to ka aje duka kayan gwamnati ka aje ku shikenan amma abin da za su kariya ka kana ka yi demand in ka yi tambaya za a baka amma a te da kayan gwamnati bai dace ba ko ko a ce in mutane ba su zo ba wajen taron wani ba su kyauta ba ta gaba daya kuma kamata ya mutane su kiyaye mutane su kiyaye akwai wasu abubuwa da ake wallafa wanda suke iya kawo tashin hankali musamman abubuwa in yasa ya danganci addini ko ko ya danganci kabilanci to abubuwa ne da mu ba fatan mutane suna furta su dokan mata ce duk wanda suka yi wannan abin kamata ya a ce an tuhume su an tsaida su ma tunda mu kwanciyar hankali muke su cikin kasa to da muke so to mutane duk in za ka hiddo magana ka san maganar za ka wa wadda za ta amfanin al'umma ce kakka zama a ce kai ne sanadiyar tashin hankali cikin ƙasarka abin mu eh, muke shan hankalin mutane su diba kima ƙasa ga kuma mutane wa miliyan nawa ne ke da kwai yadda miliyan 20 ke da kwai cikin jamhuriyar Nijar umai mutum na wani ke zuwa takara ba ta yi wa ta yan takara samu samu shugabancin ƙasar Nijar ko ko su zama yan majalisar dokoki duk gaba da ɗari da saba'in da ɗaya ne to kun ba su wuce ɗari da saba'in ɗin da ɗaya majalisar dokoki sannan consular konsila kun ba kowa bai iya zama kenan yau in ka samu ba shi ɗaya ne ake so gaba ɗaya kenan kamata ya mutane su diba ƙasa ta kamata su diba kar su gani su ra'ayinsu ne suke so sannan kuma bisa kan magana da kai ai ka san a yau yau kafofin sada zumunta abubuwa ne wanda muke amfani da su suna da amfani sosai amma kuma suna iya gurbantar da tahiya ko ina ma ne kuma kowane fanni ina mu abin da ta kamata mutane su amfani da shi doka dai ta ce doka ta ce ba wanda ke iya hiddo sakamako in ba sai ni ba to don da hiddo sakamako na jarubu to shi na kawo rudani in ya kawo rudani mai za a yi tashin hankali ka san in ka diba na kasashe da ke da kwai kusa da mu za a gani a wani lokaci alif dubu da sha shida da aka yi zaɓe dubu biyu da sha shida da aka yi zaɓe ai yi najeriya mu suka yi lokacin nan cewa suka yi a kasa a tsare a raka aka haɗu sakamako da aka saka kuma kowa sayar da kana da sakamako shikenan amma babban aiki babban aiki su uwan da aka aika yan parti parti suka aika to kamata ya sima parti din su aiki kuma amma shi wanda ke adawa da kai ayo kai ma rigo gaba ɗaya mutane suka ga suna cikin fatara gaba ɗaya wani ya taima ba jam'iyyar shi ba zai gani ba za a gani mi za a bashi ke za a gani amma ba kai ka diba abin da za a baka ka diba kai aikin da za ka yi kasa ce za ka ma aiki amma in dan kuɗi ne za a ba da ya wasu ko an ce su aikata delege ba su aikata delege sai a rubuta makin abin da ake so gaba daya amma shi wanda ke president din bureau de vote saboda kasan akwai bureau de vote sai kuma ya kai commission commission euh, euh, de la Communale. rurale. rural de yana zuwa an aka yi can sannan ita kuma sai ta aika commission départementale. la commission départementale ita sai ta aika commission régionale. la commission régionale c'est ta ma seni to wannan seni sai ta tantance ta diba ta gani an biyo hanyoyi kayan a de sakamakon in kaga an ba da ta haito sun zo bakin talabijin sun ba da sakamako ko cikin radio kaji sini president to ya tantance abubuwan duka wanga abubuwan da an bi su ka'idodin sannan ake amma yau mutane wanda ba su san Nijar yan Nijar da ba su san Nijar suna nan tana yiwa suna da hankali in aka ba da kayan ma a ba su kama sai su ce a wuri kaza ga abin da aka samu ita kuma siri ba ta yi ba kai farti da ke da kwai sai ka yi diban ka in kana da farti angululu wancan shi na da farti shamuwa sai a ce a ah, angululu ya samu kashi ɗari bisa kan ɗari to ai ko ai ka diba aka sako samu ko sakamakon sai ni sai ta diba a ah, ai angululu ya samu kashi talatin da biyar cikin ɗari to ka san shi na ya kawo tashin hankali sai a ce a ai an yi magudin zaɓe shi kuma kamata a ce ka'idodi ne ta gabata a bi don aka baka ka'idodi ka gani ba seni ba national ko seni communal da eh, banga departmental da regional kowane sai ya rance mayan da basa kan littayin shi in kirista ne sai an bashi bibil in kuma musulmi ne sai ya rance da alkur'ani mai girma kenan kamata a ce mutane in za su aiki su yi shi don Allah ka su yi shi saboda wani mutum saboda abin da kai in kai kai sanadin aka kawo sakamako ko ku aka yi tashin hankali a 2020 to mutane za su tarihi za ya gari a ce lokacin da kai shugaban zaɓe ne wani lokaci wata ko fada zaɓe ko ko shugaban seni gaba ɗaya to za ka bar mugun tarihi ga iyanka za ka bar mugun tarihi ga ƙasa kuma mu kuma ba kama adalci ba mu kuma 'yan huraren hula za mu sa ido ko ina amma in muka sa ido ma mu da inci mu da kanmu mu hidda muku za mu gani abubuwan da aka yi ake yi sun budo ka za mu bi zaure zaɓe zauren zaɓe za mu ta seni ka kuwa shekaran sha eh, shugaban seni ya kiraye mu ya kira da yan kungiyo harara holla aka zo a gara musamman musamman wani irin aiki ne suke yi kaga abubuwan da maka yaba ne kenan mun gani ba karta gaba ɗaya kowace jiha kowane departament ga nan an nan ɗaya ana shirin a kai musu kuma in aka kai musu kamata a ce a yi tsaye a gani ba kowa bane ake ba kati sai wanda ke da koyi akwai ɗan takardar nan in aka maka aka ɗauki hoton ka aka yi sinima sai in ka kawo ta ko kuma ka kawo karta tite sai a baka mutane da yawa abin da ke kawo tashin hankali wasu ke sace a banga eh, eh, karta elector takardar zaɓi mutane da wake sacewa ko ko mutane sai gani hakimomi ko ko masu unguwa da sanin su sai su bari sai dan sun yarda mutum sai ce ah, zan ɗaukan mai yan gidana gaba ɗaya yan gidana eh, ni ina da mutum 40 cikin gidana duka za a'a doka da ta ce gaba ɗaya ko mutum nawa ne ke cikin gidan sai ku zo tare ka ɗauko su ka ku ɗauko su tare da mota in suka zo kowa ya gwada karta ɗin shi sai a ba da recipe sai ɗin shi sai ya shi kenan abin da an aka yi sai ganin kowa ya ji daɗin abu duka ba kwarmana bace ba in ka diba zaben amurka duk tashin hankali ake yi zaben faransa ana tashin hankali ake ba ma ka sani mutane me me yasa mu ba mu ba da misali mu ɗan afirka mu ɗan nijar ba mu kutanta mutane ɗin kingi eh, ana ai yi zaɓe samun alin ba cikin tashin hankali amma ba zai yiwuwa ba dole <laughs> sai an bi doka da oda duk wanda ta kamata a ce ya bi doka in juyi ya ba da hukunci to ta kamata a ce ni da kai rigo da anda da ccd to mu bi mu yi ma ba a yadda su kan hada kameraman ma cd wato idan aka diba a cikin ah, a yanzu matata su suka alakanci wato na'ura mai kwakwalwa don wani littijan in ka ba shi wayar take hannun shi bancin yi kira ya ce alo in ka aiko mai eh, sako na waza bakin ya saurare shi kawai bakin abin da sai ya aika ma bai iya sarrafa labari ba ya aika shi har ya tada ma mutane hankali wani irin horo kuke ma matasa domin yin amfani da wannan sabbin kafofi na wato sadarwa domin katta zamanto mafi bindiga a hannunsu madalla to kasa kowane Allah zai da nashi amfani ko don kowane tsari kowace matasan da kuke lokacin ku ba irin mun kowane da irin nashi da tashi ta mu ma yau lokacin mu ne mm. kun ga ba uwayen ba su iya aiki ma da ma salula waga balle to zancen internet kuma zancen eh, kuma na fere wani facebook wani whatsapp amma suna whatsapp tun da suna yin ah, don <laughs> wannan eh, kama abu ne a cikin hannunmu kama fata kuma wanda faransai ka gane wanda eh, mai zafi amma kuma ya kamata a yi amfani da eh, ita kamar kuna da dankali a hannun mai zafi wanda zafi ya kamata a san yadda mu sarrafa shi mm. don yau alhamdulillah akwai kuma matasa da yawa da suke bisa cikin bisa wannan da suke wannan wanda da kwanta wannan wanda bisa suke bisa facebook kuma da sauransu da da whatsapp da wanda suke waye ma matasa kai da kuma al'umma duka duka mai aiki da wazan kawai kusan da nijar mutum dubu eh, katsan katafin dimil persone duka eh, dubu arba'in da dubu dari hudu da tis'in da duka ke aiki da yanar gizo amma kun ga in kuka diba sai kusa ta ma kama nijar kama za ta kama da wuta in kuka diba abin da ake rubuta bisa wannan eh, yanar gizo don yau akwai kungiyoyi wanda alhamdulillah suna aiki tukuru domin su waye matasa da kai su ce musu ku yi anniya da labarun zabu da kuma kwanjin kudage da ake aiki da su cikin wannan eh, wannan kafafen yau mu ma mu muna da page ta musamman wanda in ka shahi na musamman wanda yake sa muke waye matasa kai akai akai kuma muna ba da labaru na kirki kuma kusan san wannan eh, kafafen ana sa labaru ne na karya domin a tada zuma a tada zamna tsaye na ba don wannan abubuwan alhamdulillah ce muku akwai mutane da yawa yau wanda suka ba da kansu domin su waye mutane kai bisa kan abin da yake faruwa kuma su ba da labaru na kirki yau in kuka diba gwamnati ma sun kafa kungiya ta musamman ta Eh, ta ba da labaru duk labarun da ba su fito ba daga wannan ofishin duka na banza ne mm. kuma ko kuma kuna son ku verify information sai ku diba a cikin eh, shafin nasu don ya kamata yau kuma eh, television da sauransu kuma ku taimaka ku kawo kamar ku zan waye ma matasa ko kuma duka al'umma kai da wanda ke aiki da wannan kuma mm. na wannan lere domin domin an su yi hankali da su da su yi musu itiriza da su yi aiki da su wanda aikin da ba bai kamata ba wannan na farko yau na biyu in kuka diba kole ke matasa mu samu muna diba bisa kama program program na 'yan siyasa sai su muna muna diba bisa jahohinsu ko kuma partinsu ko kuma idan suka to don wannan bai kamata ba ya kamata matasa mu zirka diba mu rika Eh, tattaunawa bisa kan amfani za su kawo amfanin ƙasa gobe domin yau wanda suke iko yau za su taya mu ne gobe da yaunin ƙasan nan mu na da yaunin taya da ita don ya kamata mu rika tsara mana dibin eh, bakin gatari in ba haka ba wannan za su taya su kuma su bar mu ƙasa da ƙasa gurɓatacciya don bai kamata ba ya kamata a ce musan. wanda za mu bi mu san program din shi menene tsarin shi domin gobe gobe da gobe mu ne lokaci ya kamata mu san menene zai tsara mana don gobe ba dan ni ba kaɗai ko kuma gidan ko kuma abokai na nijar gaba ɗai don ƙasan mu gobe don ne nake kira ya kamata mu yi anniya mu yi takatsantsan mu abin da muke so muke so mu ƙasan mu don gobe hmm. in ba haka nan ba za mu samu kasashe kamar wanda muke gani da da tashi hankali kullum domin su ma ba su yi aiki ta bisa matasansu domin sai a hangi gobe cd eh, eh, ka zo malamin hausa daga yau eh. <laughs> kwarai ku um, president wato uh, da kusan uh, mun killace duk irin matsalolin da mun gani yadda wato ku 'yan kungiyar hula kuke yi da su 'yan matasa ne suke yi wato domin su ba da gudunmawarsu um, bisa kan uh, a samu zaman lafiya wani irin kira yanzu an da kwai zuwa ga su al'umman wanda su ne saboda su ne ake yi wato domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa wanda su ne abin ya shafa wasu 'yan siyasar da sun haddasa wani abin sai ga wani ya shiga jirgi a ɗaya rana shi yana ya kai bakin duniya kai kuma kana nan inda wato matsalar su wani irin gudunmuwa ne su al'umma za su kawo kuma da kira da za ku yi wato domin su samu a samu kwanciyar hankali to alhamdulillah kayan in kai can mm. zan dan shiga kaɗan cikin maganar cd na gudun mace ne ka tsammanin tambasuwa. Mm. eh domin ma cd tambaya kamar wanda irin matakin ne sun ka ɗoka ɓangaren su domin ya zamanto a wayo matasa kai su bar ba da ka na shafu mm-hmm. bisa ga haka kamar yadda ka sani ka san mana da ministar ta communication ga yanzu ya kamata ta da kwana muna da wata hukuma wadda a ƙasan primature da aka ce ma arsep mai kula da encadirman na na na duka wanga e telefoni kamfanin telefoni kwarai su orange sai artal su duka duka yanzu na kamata na musamman ba wai arsep ta hito tana faɗin ta yi ma orange ko airtel tara bisa ga tabbata ka'ida kaza ba yanzu ne ya kamata su hiddo regulaman iri-iri waɗanda ya kamata waɗannan gidajen abubuwa su bi domin ya zamanto duk wanda ya zama to shida bisa wannan resources su ka san kamar yadda ka sani ba sai na faɗi mana akwai luwa da an kai hoto wanda bisa ga abin abun sai an katiri kenan ya zan su suna suivre dai dan gwargwado irin labarin da ya kamata shi na kwarai tunda abun na mai muhimmanci wani na iya zakkowa da can cikin rami ya ce ai wane ya ci zaɓe an rike da resulta bai ma kawo bai ma huto ba daga komisiyon kominar ba mm. ma shi fansu biyanki abu na mai muhimmanci wanda ya kamata minister ta communication and collaboration avec arcep da primatur su dukkan matakin na tun yanzu na gode wajen kira wanda ka tambaye ni rigo sai in ce maka kira in zani ne bangare bangare zane shi mm-hmm. bismillah na warin zan yi kira ga gwamnati mm-hmm. ya wuni yara ta gare ta domin ya zamanto ta yi sekirizan 'yan ƙasa wanga lokacin ta kare 'yan ƙasa daga kan a ciki habaya bayan zaɓe duk da aiki na kamar sayan activity regalin ta gwamnati mm, ta kare 'yan ƙasa amma ga yanzu na kamata a ta mai da kanyi domin duk irin shahohi waɗanda mun ka sani waɗanda akwai tashi hankali ciki su ɗauki matakin ne kwakwara don kar a ce mana jaha guda ko gari kaza ba a yi zaɓe ba dan wannan shi zai zama umar wa asad ta da wani abu ba mu fatan shi kenan muna kira gwamnati ta dauki matakin ne kwararan ana iyawa bisa ganin ko ina Niger gaba ki dai an samu an yi zabi na biyu zan yi kira ga kakannin uwayen uwayenmu malumai su ci gaba da addu'o'i na samoyin kasar ga tamu Allah ta'ala shi ƙara tsari ta zan yi kira ga sini musamman wanda ya ya rataye gare ta ga sunan wanga da nan ta tsara wanga zabi ta yi taka tsantsan ta ganin ta kiyaye da mutunta kundin tsarin mulki da mutunta wannan kundin kundin zaɓe wanda aka ce kodin electoral in har an ka kiyaye an ka bi sau da kafa muna kyautata zaton za su yi organizan election ga duka uku lami lahiya ina kira ga 'yan kasa duk inda suke don ni ban cewa matasa ko wani a duk inda ɗan kasa yake wanda ya san kasar ka tana mai ciwo wanda ya san banda wata kasa bai da wata shi kiyaye kar shi bi eh wani dan kuntun goro da wani wanda bai san abin da kika kaso ba ma ya ba su domin su tattafa suni babu wani party party babu wani wani etimi wani wani iri ko kuma wani abu wanda zai ce maka wai a kai biyu ne ko wani abu wani bangare mutunta kasan mu mutunta kundin tsarin mulki domin kasan mu ta ƙara shiga tsahon gaba garwar duniya kina ina kyautata zaton ga yanzu 'yan ƙasa sai in ce maka ma sun gane duk takarar da wani zai hisuwa can ta banza ta sunan a tadda zama tsaye dan kasa ba za su yi shi ba insha Allah saboda kasar gace muke so ta dace gare mu masha Allah eh, um, jariri mm-hmm. wato eh, a yanzu dai wato gangara ta tahi domin nan da lokaci kaɗan insha Allah kamar yadda kuka ga ita hukumar zaben ta nuno ta gwada muku yadda ake gudanar da wato buga katin da sauransu wani irin eh, kira ne gare ku zuwa ga ita al'ummar da gudunmuwar da za ta kawo domin a shimfiɗa zaman lafiya bayan an gudanar da zaɓe a ce a lokaci da kamin zaɓe da lokacin da ake zaɓe da kuma bayan zaɓe. to musamman ina farawa gare ku ku 'yan jaridar masha Allah ka san yau radiyo da talabijin suna zuwa nisa mm. musamman bisa ga sabon tsari da aka yi na tnt to kamata a ce cikin mahororin da kuke yi ko ko labarin da kuke bada ku cantance labarin da kuke badawa na gaskiya ne kuke bada kakko da kuma wasu su yi amfani da ku akasari duk abubuwan da suke wakana in ka gani cikin afirka akasari daga labarai ne abubuwan kike tashi tarihi ya nuna abubuwan da suka wakana rwanda daga radio ne suka tashi mm, kenan kamata ya yi a ce ku yi taka tsantsan kuma ku ga ƙasa ga tamu sannan kuma na biyu mu da kanmu 'yan horar hula mu yi kama kan ma'adalci mm. kan mu yi a yi amfani da mu don wasu su ce wani buri nasu mene ne ke cewa mu zaɓi ɓangare ɗan farar hula bai ɓangare kowa nashi ne abinda yake so ɗan farar hula ƙasa ta ci gaba a yi zaɓe lamilaya ka san zaɓe shine tushen koko shine ginshiƙin demokradiyya kowace ƙasa in ba a zaɓe babu demokradiyya. sannan na uku ga 'yan siyasa 'yan siyasa ta kamata a ce lokaci ne ya yi na baje koli mine ke ce ma na baje koli abubuwan da za kama talakawa ko ko abin da kama talakawa shi ne zai sa in ka cancanta a zaɓe ka a zaɓe ka in bai cancanta a zaɓe ka ba ba a zaɓin ka mm. kenan su gududdin magana da za ta kawo hargitsi ko tashin hankali to su kiyayi kasi tutun baka da zai kawo tashin hankali cikin ƙasa sannan ga matasa kas yarda a yi amfani da su saboda akasari da masu neman ikon ga duka gaba ɗaya in ana wata gwagwarmaya in ana hito ana wani kone-kone babu ɗinsuwa kenan matasa iyan talakawa ne ake amfani da su ko musamman wanda zai ba kayan maye ka sha ya baka makami ya ce ka holma wancan to bayya son ka in shi na son cewa za to ga program ɗin shi za a basa kan haraka lakwal ko mi zai yi duka gaba ɗaya kai dai matashi ne kai kana neman aiki kenan su yi hatara sannan mm, bisa kan talakawa talakawa su san mutane ba kuɗi ba ne za a ba su kasance da mutuncinsu mm-hmm. mutane suna amfani yau da sabuni suna aiki da kuɗi don su sai mutuncinka duk wanda sai mutuncinka to kai abba ka kara ganin shi wata shekara biyar ta kewayo amma in ka zaɓi mutum don ka san shina son jiha ne shina son ƙasa ne to ko gobe ko da gobe kowane lokaci zuwa lokaci zai taya gani ka amma sai magani akasari in matsala ta kawo wasu akwai wanda ke jin daɗi wai cikin jamhuriyar Nijar in wata annoba ta zo ko ambaliya da aka yi ko ina za ka zo aka ce kana jin daɗi dan ba kake da iko ba to gobe Allah shi ya baka iko ko mai jarabe ka da wasu abubuwa wanda suka yi wanda wanda suka yi wanda ake ciki kenan ta kamata a ce mutane sun yi hattara sannan kuma ga hukumar zaɓe ita hukumar zaɓe ita yauniyar ta yawa kuma duk idanun duniya su kanta suke kaga ai mutane sun ba da tallafinsu masu hannu da suni sun ba da kuma ita da kanta sini din tana kokari to ta kamata a ce aikin da za ta yi kata bangaranci cikin aikin da za ta yi ta yi ta in ta yi sai ta aza tarihi sai a ce lokacin wani ai akwai president din sani da suka yi aiki har yanzu sai ana hidin su sai a ce lokacin wani wani aka ce mai ya kaza ce bai akwai su tarihi ya nuna cikin nishar to muna so su ɗauki misali da abubuwan da za su yi kar su gyara dan adam rai in ka gyara mai rai al'umma kadiba gani kuma kadiba ga Allah amana take da akwai amana biyu ce akwai amana tsakaninka da Allah akwai amana tsakaninka da 'yan ƙasa kenan kamata mutane su 'yan ne su ba sannan kuma musamman gwamnati ya un zaɓe ya yi kyau ni ce amma gwamnati ne kuma ba duk inda ta kamata a ce an kai jami'an tsaro inda ke da ruwan zaɓe to ta kamata a ce an kai inda kuma ke da dokar ta ɓaci incin 'yan ƙasa ne inda akwai sunan cikin kundi to kamata a ce a bar su je su zaɓe kenan gwamnati ta kamata a ce kowane mataki ya ba wannan masu zaɓe su je su yi zaɓe wayan da doka ta ce sannan kuma musamman shi gwamnati zaɓewa shina iya kai ka ci zaɓen kuma tana yiwa kai ka waɗi zaɓe in dai aka yi kayan da Allah tana yiwa ka ci kuma tana yiwa ka waɗi in ka ci kakka yi dimin a kai ko ƙarhin ka ni ko ko a in kuma ka waɗi ka san kuma in ka ne suka yanke hukunci ka yarda da waɗo da kai in kuma ka ci su kuma 'yan adawa su san ɗin gaba ɗaya ci ne kai kuma ƙurƙu ne suka yi raba ɗan duma da ɗan kabewa sannan muna kira mu duka gaba ɗaya nijar muna cikin babban ƙalubale ƙalubale shine a yi tsabtaccen zaɓe shi kuma wannan tsabtaccen zaɓe ya danganta da mun kare wasu abubuwa guda biyu wanda su ne tubali wanda aka aza na a yi zaɓe kowai da ta kamata na warin shine constitution ɗin tamu na biyu kuma shine code electoral in aka bi su aka ba kuma sai kayan da ta kamata to ina ganin za mu cewa da ƙarshe kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma za mu samu kwanciyar hankali mai ɗorewa ba a cikin wani zarge-zarge ba. Sidi, <clears throat> wato wani irin kira inda kai ne wakilin matasa ne a cikin wani zaure wani irin kira ne ko kuma jan kunne ne ta za a ma matasa domin su taka tsantsan wato domin su san kamar yadda kuke haɗi yanzu mm. ah, su san ƙasan nan in Allah ya rada gobe a hannun su take to madalla kamin in shiga kiran ina yi duk kiran da wannan yan nasu ka yi abokan muhawarta mu gaskiya kiran ne kamar wanda ya kamata ni ma kama kana cikin kira kai kai yarda da ake da suka na yi goyon baya bisa kan matasa kamar kiran da zani shine matasa su bambanta eh, kamar program kin kandida san wane ne ya kamata shi ma matasa aiki shi ma kasa aiki tukuru cikin program kin shi kuma yau Nijar Allah san mu 20 eh, miliyan 21 nan amma mun san kowa mun san tarihin kowa kowa san kowa kuma da kamar yadda muka ce yau kan mai yawaye kan matasa sun waye kai ba ma kan mai kan ɗin mage masu yawaye kowa sun kowa da matasa ba yau nijar a koya matasa sai da yan fanni su amma kuma kiran mu gare su shine su yi anya sai anya da kasar guda ce gare mu kuma mu ne manyan gobe inda inda aka yi amfani da mu kare da aka yi amfani da mu kenan mun bata mu gobe mun bata kasar mu kuma ta gurbace har abada kuma tarihin da aka yi ne mu kamar wanda na gaba da mu suka kafa ga mun bata shi ɗauki ya kamata mu yi mu ƙasa aiki ba dan mu yi mu wani ɗan uwan mu ko ɗan siyasar mu aiki mu yi mu ƙasa aiki ba mu da abun da muke da tattare da shi kamar baya gare shi dominatar guda ne gare mu ƙasa ba mu da wani abun da ya kasanta mu duk inda za mu ta inda ba Nijar ba babu Nijar don kiran ga matasa kenan amma kuma kira na kashe ya kamata hukumomi wanda suke da yaunin zabe mm. su yi takasina su yi aniya in ka diba tsakanin eh, zaɓe na consular na conseil da na eh, na na majalisar shugaban kasa zagaye na kwana goma sha wani abu sha biyu sha don ya kamata cikin wannan lokaci ƙaramin lokaci ne su yi aniya in akwai dan ba mu wata in akwai ta matsala kaga cikin kwana goma sha wani abu za a sha hudu ko kaga ya kamata a ce a yi aniya ina tamma diba gindaka sai ni a yi ai irin wantar da abu ne aiki ne tukuru na gaskiya ya kamata mu muna bayan su gaskiya muna ka musu goyon baya amma kuma sai an yi kowa yau bisa gare su muke kallo muna muna tamma an tuka za su aiki da kamata kuma dokoki suna nan sai aiki da su yau duka komai na duniya yana son aiki da doka in dai babu doka mun shiga anarshi mun shiga wani wani taitai wanda bai kamata ba don ya kamata su aiki da dokokin nan kuma za su kare mutuncin su za su kare mutuncin Nijar a waje da akwai observatory mu za su zuwa wanda za su sa ido da kasashen waje su ma za su rahoto su gani su ga sunan Nijar zai fito ko bai fito dan fitan mu ba ta sunan kasan mu wanda kasar take tarihin zabe na musamman don shi ne kira na antaka na musamman masha Allah masu kalmar sauraron mu wato kamar yadda kuka ji yau muhawar tamu ko kuma filin gaskiya ya maganta ne bisa kan abu guda wanda shi ne kaka za a yi a gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali kuma a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba tare da wato watan garda ba shi dai duk abin da za a cikin ƙasa abu biyu ko guda shi ne mai mahimmanci ne a yi aiki da doka da oda duk abin da za a yi ba a yi doka ba to gaskiya an kawo saɓani ko kuma an kawo rudani. wanda zai ta da hankalin mutane domin doka ta bambanta dan adam da dabba in aka yi aiki da doka to tabbas za a yi aiki ba tare da an saba ba idan muka diba a lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya shi da kanshi da dokoki ne ya amfani aka yi gudanar da addinin musulunci wanda har yanzu ake tahiya bisa kan wannan turban kuma ba za a taɓa huta da kaga an tashi an samu tashin hankali cikin addini to an huta daga koyawa annabi an kuma saba ma dokokin da aka gindaya mushi don haka mu ma mu yi amfani da wannan doka da oda ita ce abin da za mu yi aiki da ita magana ta biyu shine kowa ya sani ita wannan hukuma mai gudanar da zaɓe mai gudanar da tsara zaɓe wato ba ta kowa ba ce ta in ƙasa ce gabaki ɗaya babu ruwanta da wani ɓangare wani na wannan masu rinjaye ne wannan 'yan adawa ne ko kuma wannan 'yan baruwana ne babu ruwanta da wannan idan ta yi amfani da wa'annan abubuwan guda biyu aiki da doka da oda kuma babu ruwana da ɓangare to insha Allahu Rabi, za a gudanar da zaɓe mai kyau wanda kowa ya da shi na bagana ta uku ita ce malamai da sarakan gargajiya dole su rakamu da addu'a ko da an yi aiki da doka da oda da kuma babu wani bangaranci to akwai wasu mutane a ƙarƙashin ƙasa wanda su damun ba wai saman lafiyar ba suke so in ana zaman lafiya ba sa ci hmm. su damun amfani duk abin da za a yi suna son su kawo rudani a cikin kasa don su samu alheri don su samu wani abu wata dauda duniya wadda da ita ce za su yi alfahari to su taya mu da addu'a don wa'annan mutanen Allah kai ba su nasara idan muka gama idan muka yi wa'annan abubuwan guda biyu ko guda uku insha Allahu rabbi za a samu zaman lafiya mai ɗorewa bayan zabe matasa kuma ku sani kasan nan gobe taku ce ku ne manyan gobe kuma ku ne za ku jagorancin ƙasar nan duk wani wanda kuke ganin yana neman mulki a yanzu mafi yawansu sun wuce shekara hamsin ko wasu ma sun ba sattin baya kenan an magana kan ce ga mai kiba ake tsammanin ƙarhi ana tsammanin ƙarhi ga mai kiba kenan ana tsammanin wanda zai tahi shine wanda ya daidai a duniya ko da yake ita mutuwa babu ruwanta kowa lokacin ka yi tafiya kake ko tsoho ko yaro in lokaci ya yi tafiya amma ana tsammani a ce tsoho ne ake tsammani shine zai tayi bar matashi to a yi taka tsantsan domin gobe a hannun a hannun matasan ne kasar za ta zauna yan magana kan ce in kunne ya ji to shi ya tsira wanda muka to a cikin wannan shirin akwai wato anda garba musa wanda shine shugaban kungiyar nan ta 'yan nan wanda kuma a kowane lokaci kan gani gugura mana domin ganin an da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma adalci a cikin ƙasa president na gode kwa na gode sosai akwai wato malam jariri labo eh, saidu wanda mamba ne na cikin wato kungiyar mpcr wato wanda ba sai na fayyace muku ba irin gugura mai da suke a kowane lokaci domin kawo zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali mai dorewa na gode na gode na gode sosai na gode akwai wato malam sin muhammad wanda daga yau ne na sa na nada masa wato shi ma malamin hausa ne wanda mamba ne na cikin kungiyar ah, kungiyar matasa ta kasa ga baki daya wanda wato gaskiya suke nasu kokari wanda a kwanakin da ma mun gani irin abubuwan da suke yi domin wato waye ma matasa kai domin a fuskanci wato zaɓuɓɓuka masu zuwa a cikin kwanciyar hankali Allah ya sa a dace amin na gode si gode kware na gode. masu kalmar sauraron mu nan muka kawo karshen wannan shiri kada ku manta a ranar wato samdi a karfe goma ko kuma a ce subdu a karfe goma da minti a talatin ana maimaita shi da rediyo da kuma wato talabijin gabaki da a lokaci guda allah sa a dace abin su mame masalam sai kuma sati na gaban allah mai kwanin komi ya rada na gode na gode sosai na gode